Haka suka kai ta har ta mai kyau iri ɗaya da na Aina'u. Babban bedroom ne da komin shi ta ciki. A kan gadonta wanda ya ji milik and kofi kalo bedsheet suka dire ta komi na ɗakin ɗan ubansu ne hajiya mama da su kiyan da su shikura suna zagaye. Suna zagaye sauran sashen suna kalle-kalle. duk surutunsu ya cika gidan. shikura ta bi su tana saka baki ne saboda zuciyar ta fal yake da murna don sun san bom ɗin da suka haɗa masa a wajen Hajiya Jasmin da ta ce musu za ta zo gidan gobe ba tare da sanin kowa ba, za ta gamu da mufrat ɗin. ba wani daidai a gidan ba tsofaffin kowa ya musu nasiha akan zaman auren sannan suka koma gida tumbucewarsa a gidan bai shigo ba ita ma bata motsa ba tana kwance ne shiru tana kallon cikin ɗakin wanda komai cikin shi ya gama burge ta tun daga kan decoration da furnitures ɗin da suka gani har an ɓarnatar da kuɗi an narkar da uban naira don komi na wajen designers ne ƙirar inji komai da kyau mai kyau a gidan. Saukowa ƙasa ta yi har ta yi ƙasa wani irin numfashi take ɗauka. Da ta ga gilas ɗin kicin ɗinta a hankali ta shiga ƙarewa kicin ɗin kallo. Babba ne sosai komai na aiki akwai a ciki sai babban kicin island da ke tsakiya. Wani murmushi ne da bata shirya yi ba ya ƙwace mata. Don babu abin da ta fi so a rayuwarta irin kicin mai kyau da girma. Daga can yana kallon fuskar ta ya shigo ba ta sani ba. Murmushi ya ya ce ya burge ki ko? Ba ta san lokacin da ta shiga kyaɗa mishi kai ba murmushi ya ya ce mata oke to ki dafa mana wani abu mana amarya. Yunwa nake ji. Ba ta ce mishi komai ba don ita ma yunwar take ji. Ta shiga matsawa daga gaban shi. Farin ciki ganin ganinta cikin irin kicin ɗin da take so. Alkyabbar jikinta da take ta kusa faɗuwa ya saurin riƙe ta, ƙoƙarin cire mata ya shiga yi, sai lokacin ta tuna da kayan da ke jikinta material ne shara-shara an mata drop gown. Abin kayan da ya yi mata kyau, ta ce bari in je zan canja kaya. bai bi ta kan maganar da take faɗa mishi ba ya ci gaba da abin da yake kai ta shiga girgizawa za ta fara wayan nata ya ci. ta ce ya akwai sanyi wallahi har sai da ya janye alkyabba jikinta gaba ɗaya jikin nata ya bi da kallo limshe ido ya buɗe ganin ta ka tsaye gaban shi a hankali ta ɗago kai suna haɗa ido da saurin sa kanta a ƙasa cike da kunya ganin irin kallon da yake mata kasa motsawa ta yi daga wajen. Abu ya je danna ya ƙara temperature ɗin kicin ɗin ya zama higher degree sabida sanyin da ta ci tana ji. Dawowa ya gabanta ya ɗaga mata kafaɗa ya ce, Ai za ki iya fara yanzu na rage sanyin. Kasa motsi ta yi ta tsaya cak sai da ya sake mata magana tukunna ta juya jiki a sanyaye ta hanyar firij ɗin da ke waje. Duk inda ta yi idon shi na kan wajen, yana kallon yadda yadda take motsi a cikin kayan, hakan yana burge shi. Rufewa ta yi ta koma can wajen cabinet ɗin kicin ɗin, tana tana fito da supageti domin jalof ɗin supageti take so ta haɗa da sauransu. Bayan kamar minti goma sha biyar komai ya kammalu filet daban-daban ta zuba musu abincin. Ta ga ya haɗe su a filet ɗaya. Ta juya tana kallon shi ɗaukar abincin yai, yana riƙe da ita a jikinsa suka fita daga kicin ɗin. Duk yadda ta so ya kyale ta ta yi zaman ta sake ke ta yi ya rai ya fusgo ta jikinsa kamar za ta yi kuka a hankali ya ce me haka. Bakinsa ya kai saitin kunnen ta murya can kasa ya ce, Ba za ki bari in baki ki na matata ba ko? Kin san ni ɗin mai cin maganar iyayena ne, don haka ina yin haka ne. Amma sai na ga kamar ke baki so. Shiru dai bata ce komai ba ya ɗauki fok ya fara cin abincin limshe ido ya jin daɗin abincin. Kallon kyakkyawar sa ta tsaya yi ko kiftawa ba ta yi. A hankali ya buɗe ido suka yi ido huɗu ta saurin sunkuyar da kanta. Barmishi ya jawo ta jikinsa su kamar zai mai da ta ciki ya ce, Lallai yarinya kin iya girki wa ya koya miki. Hadirai ta yi ta shiga ƙoƙarin ƙwace kanta ganin magana kawai yake nema, amma ya ƙi ya sake ta. Haƙura ta yi ta lamu a jikinsa ya ci gaba da cin abincinsa abinsa. Ganin ya ƙi ce mata ta ci ya sa ta ɗauki fok ɗin ta fara ci a hankali ita ma. Ya yi murmushi yana kallon ta ya ce, da mana kar ki ci, yau sai na ga kamar eh, na ga jikin kamar kamar jikin naki da sauki. Ya jefo mata tambayar idonsa a kanta. Tambayar ya zo mata a bazata ga kunya da ta ji ya rufe ta. Share shi ta yi ta ci gaba da cin abincin ta yi jiyo da fuskar ta yana kallon ta ya ce ki bani amsa. Haɗe rai ta yi ta ce me isa ka tambaye ni? Ya ce saboda na ga yau ba amai. Ko kin manta da amanni? ne? Tashi ta yi ta wuce ɗaki ya biyo bayanta. Wanka ya faɗa ba ta ji fitowan shi ba sai jin ƙamshin shawajil ɗin sabulun da ya amfani da su ta ji. Jiyowa ta yi suka haɗa ido da sauri ta ɗauke kanta. Ganin shi daga shi sai ɗan towel da ya ɗora a kan ƙugun shi kamin ta matsa daga wajen. Har ya so ya sa hannayen shi ya zagayo da ita a hankali ya sauke fuskar shi a kan wuyanta. Sanyin ruwan jikin shi ya saukar ya sa ta sauke numfashi. Tambaya ya mata a hankali ya ce ki faɗa min kina son wannan gidan ya miki ko a canja. Da kyar ta iya gida mishi kai jikinta na rawa ɗinta ya kama ya jiyo da ita tana fuskantar shi. Kasa ɗago ido ta yi ta kalle shi. Hannu ya sa ya ɗago haɓarta ya ce, Na daɗe da gina gidan nan saboda matata. Ina fatan za ki yi rayuwa a ciki. Ya tambaye ta yana kallon kyakkyawar fuskar ta ba san lokacin da ta murguɗa ɗan ƙaramin bakin ta ba ta tsoke fuska. Ta ɗauke kai murmushi ya yi ya kuma juyo da fuskar ta gaban shi. Ya ɗaura ɗan yatsan shi a kan lips ɗinta ya ce, Ina miki magana, kin sai murguɗa min baki kike. Bari in tafi karki sani wani sabon wanka. ko da sauri ta yi ta yi ƙasa da kai sake ta ya juya ya sa inda closet ɗin shi yake bayan shi ta bi da kallo zuciyarta ta ce wannan ya mufarat ɗin lallai ba shi da kunya lokaci ɗaya har ya manta komi ita kawai yake kalla a duniyar shi ta ba baki ta yi tana kallon yanayin jikin shi daga can inda ya tsaya yana shafa mai a jikin shi jiki ya sanye ta saki labulen ta dawo kan gadon ta zauna kanta a ƙasa har ya gama sa kayan shi ya tada sallar azahar. Tana nan zaune har ya idar. Sai da ya miƙe daga kan abin sallah ya ce mata, House gidan gaba ɗaya fa naki ne, zan ba miki shi in kina buƙatar wani abu ina ɗakina. A hankali ta kyada mishi kai ki siya mata a kai sannan ya fice ya bar ta sa ya shiga ya faɗa kan gado ya limshe ido murmushi kawai yake ba tare da ya san dalilin yin shi ba ƙamshin jikinta da ya ɗebo yake shaƙa a haka rubacci ya sace shi a fannin rufai da kuwa tun fitarsa take zaune ita kaɗai a ɗakin cikin rasa na yi shiru da gidan ya ya saka ta jin komai ya faru a cikin 'yan kwanakin nan na dawo mata duk ta rasa wanda za ta kira a waya su yi magana ko da ma ta ji sanyi. Kayan jikinta ta cire ta ninke su ta mai da su ma'ajiyarsu. Don ƙaramin tuwil ta ɗaura a ƙirjinta sannan ta faɗa bathroom ta da ruwan wanka mai ɗumi ta shiga cikin ruwan ta zauna a ciki ta fi minti ashirin a haka. Wani lumshe idonta ta yi aninta na kan mararta ta shafo saman cikinta tana jin wani sanyi na ratsa mata zuciyarta ta ciki. Jin ta Jin kasa aje, jinta ta kasa ajiye tunaninta waje ɗaya yasa ta buɗe lumsassun idanunta ta kalli shafaffen cikin nata da fuskar imar kawai take kallo a matsayin abin da za ta haifa. Gani take kamar shi ne a ciki, ya ji tausayinta ne ya dawo mata a cikin mahaifarta. daɗa shafo cikinta take yi cikin wani yanayi da tunanin da ya gama jefa ta cikin wani yanayi na jin zafin mutuwarsa. Hakan yana mata zafi sosai na rasa shi da ta yi, gaba ɗaya ta kasa natsuwa. Dama ba za su kasance tare ba, ya yi mata abubuwa da yawa a rayuwa, inda ta san tarayyar su haka za ta kasance da mutuwa da tun farko ba ta fara amsar batun aurensa ba. Amma ta yaya za ta iya mantawa da shi, ta san har ta mutu ba za ta taɓa iya daina tuna shi a rayuwarta ba. musamman ma in ta kalli wannan cikin da ke jikinta. Daga ƙarshe ta san dole ne da ya taimakanta zaɓi guda ɗaya. Ta daɗe cikin wannan yanayi kafin ta fito ta tsantsane jikinta, ta shafa mai sannan ta ta hau dudduba kayayyakinta inda aka ajiye su ganin komai an ajiye mata a daidai ya sa ta saka wani doguwar riga kawai ta kwanta. wayarta ta ɗauka tana ta kallon hotunan su da suka yi da ƙawarta Malak. A fannin mafarar kuwa bayan 'yan awanni ya miƙe ya fada bathroom ruwan sanyi ya saki a jikin shi yana mai sauke numfashi. Abubuwa da dama ne suke yawo a tunanin shi har da tunanin inda aina take. Ko yaya take Kwana biyu da hankalinsa baya jikin shi saboda cikin rufai da bai ma tunanin ya take ciki ba. toyil ya zaro ya ɗaura a kan lafiyayyen ƙugunsa ɗan ƙaramin ya riƙo. Hannunsa yana goge sumar kan shi zuwa fuskarsa da faffaɗan ƙirjinsa. Wani sauƙi ajiyar zuciya ya gaban madubi yana mai ƙare ma ƙirjin nasa kallo. Nan ya share tunanin aina'u ya danne abin kawai a ransa. Jalabiyarsa kawai ya zura ya yi sallolinsa a ɗaki ya ɗan sha ya ɗan sha kofi. To har aka yi isha'i bai fito ba wajen ƙarfe takwas ya miƙe ya faɗa bathroom. Wani wankan ya daɗa yi ya saka kaya mai kyau. Black suit na kamfanin Giorgio Armani wanda suka fi da shaf ɗin ginannen jikinsa. dros ya buɗe ya ɗauko MacBook daga nan ya nufi home office ɗin shi, zama ya a nitse a kan wata wani wata wanda ta ji kwalliyar tutar Najeriya da na US a gefe. A nan bai yi komin minti biyar ba ma jikin da ke manne da jikin bangon wajen ya connecting ɗinsa na International Conference Meeting da ake yi da shi a ƙasar France. Tattaunawa tsakaninsu da da wasu contractors yake yi saboda yadda za su yi tsarin daƙushe ta'addanci a ƙasashen su. Sai can dare ya shiga ɗakin ya same ta fes ta saka sleeping dress na bacci take yi sai ya zauna a gefe yana kallonta don kar ma ta ji motsinsa ta farka ya katse mata bacci. Bai sani ba shi ita ma kallon shi take da shayayyen idanunta da suka gaza canja kala wani irin yanayi ta maida idanunta a limshe ta limshe sirif Dada matsowa yake yana observing ɗinta ganin gashin idanunta na motsi a hankali ya shiga shafa mata tafin hannun shi a gadon bayanta inda ya san ba za ta iya ba za iya jurewa ba dole zata ta fito da sauri ta fusgo shi zuwa jikinta ta rungume shi tsam tamkar za a ƙwace mata shi cikin gigin bacci ta ce ina ka je tun kam ya amsa ta ce ya ce ba na gaya miki zan tafi ba idan kina nema na ina ɗaki ta ce please kada ka sake tafiya ka bar ni cikin wannan halin ka zauna tare da ni wani shar kawai ya yi da idanunsa yana dubanta ba tare da ya ce da ita komai ba sai ma tsirawa da ɗan ƙaramin bakinta ido da ya yi gaba ɗaya a ɗan firgice yake ganin yanayinta. Buɗe ido ta yi ta ce ya kai shiru girgiza masa kansa kawai a cikin wani irin yanayin sanyin jiki. A hankali ya sauke mata kan shi suka kwanta a nan wajen. da su ya tashi ta suka yi awwalarsu tare ya ja su suka yi sallah bayan nan suka koma kan gado tunani duk ya cike kanta na yadda za ta soma bincike kanta cikin abin da take ji na tsoro ta sake da mijinta a cikin sabuwar rayuwarsu da ya buɗe musu Karfe shida ta farka amma ba bata buɗe ta ba jikinta ko inanta aka sale. Ba ka jin ƙara komai face numfashinta mai sanyi yana kuma sauka a hankali kamar bai san ya yi ƙara. Cikin wata kalar lumshe ido ta ɗora a jikinta da ya kasance babu komai a jiki face. Face wannan ɗin da ɗan mayafin da ya killace ta. Ko awa ɗaya ba ta yi a cikin gidan ba ta yi wanka. sai ta ji sallamar sa'adanta da ta ji a ƙasa. Cikin sauri ta bar abin da take ta sako ƙasa ganin shikura da kiyan da suka musu jagora ga umma sahura da uban jakar kayan tsarabar da ta tarkato tana ta kalle-kalle su wannan gefenta. Da mugun sauri ta karaso cikin falon fuskar ta dauke da fara suka rungume juna da addanta suwan da ke murnar ganinta a haka cikin koshin lafiya da farin ciki. Yanayin girmamawa da rusunawa ta shiga gaishe da Umma Sa'ura wacce ta tsaya kyamakanta tana kallonta. Banda albarka babu abin da take saka mata. Sosai zuwan su ya faranta wa Rufai da rai na musamman ma da ta ji cewa ummanta ce ta aiko su na musamman su zo su duba lafiyarta. Bayan ta, gama ne da su ta juyo ta fara gaisa da Kiyan yana tambayar ta ya jikinta ta ce mishi da sauƙi shi kam yana son yanayinta sabida sanyin tarbiyyar da ya ga take da shi shi kofan bata ce mata ba zuwan ma a dan dole ta yi shi sabida ba ta son surutun hajiya mama tun isowarsu banda gatsi ne ba abin da take tana rarar gidan babu abin da ta dinga yi don ta tsani ta dinga kallon talakawa a cikin harkar famili ɗinsu. Bare ko aure bai je ko ina ba ga ƙauyawa har sun fara cika masu gidan yayansu. Duk ƙauyanci da salama ya nuna a yanayin su Umma Sahura. Don a rayuwarta bata taɓa shiga irin wannan gidan ba. Kai ko a mafarki bata taɓa gani ba sanyin AC da ya rinƙa ratsa ta. duk ta bi ta mance cewa yau za su koma Kano. ƙawanci ya sa su kawo zagaye-zagayen gidan suna bawa wa idansu abinci. A lokacin rufe da ta kyale su ta shiga kicin cikin dauriya sabila laulayin ya fi shigarta da safe. Amma haka ta daure ta shiga ƙoƙarin girka musu ƙayatattun girki na breakfast. Ganin ko tara bai gama yi ba ta san ala ko karyawa ba su yi ba. ta haɗa har da sikiyan ta musu pasta jollof da tea wanda ya ji kayan kamshi da soyayyen chips da sos ɗin kwai da sauran farfesu na kaza da ta gani a cikin kayan makulashen da jiya siyo. A lokaci guda ta yi sabin ɗinsa abinci suka ci kiyan da ya ga rashin kunyar shukura. Yana so ya fara yin yawa tun ma ba su gama ci ba ya ce mata ta tashi su tafi gida. Shi ba zai iya tuna ya zo gidan yayansa aka kula shi har ma aka ba shi abinci ba ga shi a yanzu ya gama karatunsa ya dawo Najeriya ya san bai da wani wajen zuwa in ba nan ɗin ba ko da ya ce mata za su tafi sai ya ga duk ta damu ta ce ya kiyan sai yaushe kuma Tunanin ya tsaya yi cikin magiya da makalle murya ta ce an jima za ka kawo min peach ba da su apricot sannan za ka yi game ɗin da ka fi so a nan ba na son a bar ni kaɗai a gidan nan su fa za su tafi nan ba da jimawa ba yar dariya ya yi ganin yadda ta dage ya ce to na ji ke kin cika tsoro wallahi abin an jima shi ma zai dawo ta ba baki ta yi alamar ba ta yarda ba lalabar ta ya dinga ya ce mata in kullum